kashakala kashakala kashakala kashakala kashakala kashakala kashakala da Allah kamar ina son ganin ka yanzu Kai, ba zan iya jiran awa biyu ina jiran kanin ba ba zai yiwu ba. Ina buƙatar ganin ka ne yanzu, saboda akwai babban damuwa. kai yanzu kai ba na riga na sallame ka bane kana can kana raba su da mutane a cikin gari menene madam wannan shine tushen magani in kika ga an samu kuɗi to shine sila in ma ba a samu ba shine so ga shi nan ne ki faruwa ga yamu ai labarin zuciya a tambayi fuska ku ga yamu matsala ki mana ki san da kike birge ni in kike fushi fa kyau kike kara ya kike kyawa kuma idan nuna ki fara da tasu masu kyau kamar auduga que fushi ma kin ma ku kyau ya hakuri que zauna Que di? Que, que, que? ji mana haba official menene yake faruwa tafiya ta kawai zai to ki tafi ki je yana bayan gani ya hakuri zauna Zona, mana haba my darling my sweetheart ya hakuri <laughs> zona. Kiji? Ya wuri ki zauna zauna. Malam wai kai me kaje kana kallon mu Ka je ka kawo mata abin da ya kamata ta shi abin ah, sha mata dan sha ya kake haka. Ah, gaskiya ne. Ga shi kuwa na san drink ɗinta. Yawwa. Ina zuwa. Ajiya kina ji na? To yi bari ba ki fom ciki. kina nan nan za ki saka complete sunanki nan za ki saka vvn ɗinki nan za ki saka account number ki kin gane nan kuma za ki saka amount na kuɗin da kike so nan kuma ƙarshe za ki saka na ran da za ki damu da kuɗin sannan nan ki kin ji ko bari ba ki fa kashe kala kashe kala kashe kala kashe kala kashe kala kashe one million one million ya aika a'a kai me yasa kake da shishigi ne wai ita na ba form na ce ta rubuta nawa take so ta rubuta kuma ta rubuta saboda ita ita take da strategies na iyaka irin business din da za ta yi na 1 million a gaskiya ne ka amma dai gaskiya 1 million yayi kadan a ba ta wani form ne ta kare cikawa ki 1 million ya miki kadan nawa kike so mutum in ba ta wani form ya riga ya wuce an riga ba ta wani form ta riga ta cike me kike so ai ai babu magana wanda ba ta wani form da wannan wannan wannan form ya ya zama wannan ai ah

Malik. Na'am. Ya daina na ga wata kamar official marriage. Eh ita ce mana. Dan Allah. Allah. Malik lamarin ka fa sai a hankali. Ke fa na gaya miki na ce yarinyar nan mai yau kuɗi ce duk wani irin kana ƙananan munnan daga can a ce ni kaza ba su ga kuɗi ba ne kawai kin gane Allah. I trust you. To ga ya ne ya lamarin ta ne. Ah business yana yana tafiya yadda ya dace wallahi ga files din da kike bukata. Ya tabbas duk sun yi sun yi sun yi sun yi sun yi so bari je in same su dan na san hankalin ta yana cayi wallahi mutane sun mun yawa ina ina jira da gida eh gashi na karan banza Allah ya tona asirin ku mun ba gisharin masallaci ba yayi ta kasuwa ka kama ka shiga tarama ba uku wanda ya laifi daban wanda ake ganin aibunsa daban dama aka ce karamin danga da haɗin ketarewa yake da shi yanzu fi sabilillahi kamar tun yaushe nake bin malik ya mun wani abu yaƙi amma gashi yanzu a karin banza wata katuwa ta shigo dargan dargan ta shigo gaban ta kai tsaye daga san ofis ɗin ubanta ta zo kuna rawar jiki za ku je kuma ashe ku so kuke bawa tallafin kinga matan nan in kika ganta na wannan kamfanin kaga zobanta mai tsada kalli kayan jikinta kalli ta gaba ɗayan da ma kasan cewa ba ta bukata amma daga zuwanta yanzu kalli yadda ya bi ta yana barin wannan ashe su kuke dan karawa kayan tallafin gaba ɗaya ba mu sani mu mun tsaki baki to Allah ya tona muku asiri Mary baby kenan to matan nan ma'aikaciya ne a wannan kamfani hmm. in ke ga ta tako kafafun ta zo kamfanin nan to aiki ne ya kawo ta ga dan Allah dan annabi kamar karka mai da ni karamar yarinya ni fa ba karamar yarinya ba ce ba ba za ka juya ni bai bai ba ne ba ki hakuri ni dai bai niyan bata miki masha Allah shana alaikum sanu jira ko Come on. ne zan tafi gaskiya daura ta? wallahi ka san ina da mutane suna ta jira na ga ayyuka su mai kai ka sani ai to yan mata sai an jima ko yau ai ai an mata papers din nan ah tabbas suna kan desk shi da nayi zuwan banza yau let me get them zara bye bye yawa sake cikin mu hakan nan wanda an ce dole sai na baki sabon form kamar dai da na gaya miki sunanki Vivian account da register da komai zan sami ki a

kamar da na faɗa muku a baya game da kudaden da muka kwace a hannun ahmed na yi bincike kuma babansa ya tabbatar min da cewa kudin shi ne yaron hawaye kan babansa ba da sani shi ba ya samu kudaden amma senato ya ce mu wanke masa kudin saboda ya ce mu yi duk abin da ya kamata mu yi da kudin saboda ka a kamal yes boss ka taho da kudaden mu ga me za mu yi okay balik yes boss wai ya ne ne da official mary baby da kake ta biyu ka ok official mary baby ai ba mu da matsala litin dai magana ce ta kudi so ko me za ta yi very good very good inda haka ne za mu shiga lamarinta da kyau kashe kala kashe kala kashe kana kashe kana kashe kana kashe kana alhamdulillah kai wani ina yarinyar nan ta ne ce kwata-kwata ko ban ganta ba ta zo ga arziki ya zo mm. alhamdulillah official Mary baby bari kira wani yarinya ban san inda ta tun jiya shiru ga arziki ya zo mi yanda muka ga dama kin tafi barbada kina kina ina tun jiya nake jiran ki nake neman ki kin tafi can kina barbada barbada kina ina ina ta jiran ki na shiru biki dawo ba ina kwana a wani waje ne saboda na ga alamu kwana na a wannan gidan ba zai yiwu ba kina ina kina ina tukuna yanzu zaki dawo gida Malik. Ah. Gaskiya lamarin Zinat yana bani mamaki yana firgita ni kuma babu abin da ya haɗa mu da ita amma gaba ɗaya ta bar gida. Haka kawai na neme da na rasa. Me na mata? gasa dai wannan abin abin damuwa ne kuma abin duba ne. Zan ga Kamal. Kina ji? Da inda muke tunanin cewa za mu iya ganin ta zan sashe je kawo mana ita in ya kama ta sai mu zauna da ita mai magana da ta. sai mu ji menene matsalan menene yasa ta tafi ba gaira babu dalili ki hakuri kin ji ba damuwa um, dama yana so in ce maka zan shiga lagos zan yi odan kayan shagona nan da sati biyu ai batun magana shago duk wani abin da kike shagon ke ke bukata na gamna dangane da kayan sayarwar ki wanda za a sai sayar a shagon an riga an yi oda kamar ya riga mana oda gaba ki da za a ba cikin shagon su kawai dai sun samu matsayi ko zama a barin gari mata a ce kayan su shigo jiya ko yau ko dai kayan su kan samu tsaiko ne shi sa su gara su ah, amma ko malik kudin da ka bani kuma fa suya zan yi da su wani kudin an baki ne ki aje sa a wajen ki ki dan rika ci kadan kadan kadan ba ma so kudin su taba kudin da kike bisa su kin gane kuma ba masu wayoyi ka zo kina tambayar a baki kuɗi ko a baki wani abu amfanin wannan kudin kawai ki aje su ke rika ci kadan kaɗan kin ji ko amma batun magana shago na riga na gama da komai kai <laughs> ubangiji Allah ya kara wa arziki arziki kamal ya kamata ka nemo wazina tun kafin ta nisa na fatan ka fahimce gaskiya ne dalilin da ya sa na ce ka nemo ta shine akan kasancewa tana da mahimmanci a gurin don gaskiya a rasa zinat ba karamin ci baya da jamuna mana ba saboda haka duk inda ta shiga zan nemo ta kuma in tabbatar na samu kusanci tare da ita saboda nan gaba kada mu sake samu irin wannan matsala kar ta nisa da ni kuwa ban tambaye ka ko kare da hajiya zinat game da plot ɗinta malik wannan ba ba wani abun damuwa ba ne ita hajiya zainab ban mu da matsala da ita ita ma ta yi kokari mu haɗu ka gane ni in ne ban da time aikin boss ya and there su abubuwa sun ɗan yawa amma dai don making time mu samu haɗu da ita saboda kada a samu wani problem yawwa ya kamata a yi saboda kada a dogarin bata lokaci kuma wani abu ya biyu baya ka fahimci ina tunanin mai kamata na ɗan samun ɗan shani ba a yanke hukunci a cikin fushi amma sai ga shi kin yanke amma dai tun da ya wuce shi kenan gaskiya ne to ba wannan ba yanzu haka damuwar damuwarki gaskiya da yawa kamar a halin gaskiya ba mu ji daɗin abin da ya faru tsakaninki da mary biyu ko kaɗan amma yanzu haka aina kike da zama mm, ina gidan wata friend ɗina habiba ina sufatin dai a gidan kafin na gaskiya a ce mace kamar ki bai kamata na sufatin a gidan wata ba kamal kenan to ai ya zama dole ne ya zanyi. zan ga abin da zan yi a lukin ji to shi ke ya sosai sosai sha Allah kwanan ne zan ga inda ya kamata a wakon ne shi ke nan kama na gode Haba Fatima. yau kusan kwanakin ki hudu da dawowa gidan nan amma kin gagara sakewa sai ka ce ba gidanku ba Umma, idan na tuna inda na baro ne da kuma yanayin inda na baro gurin wallahi sai in ji kamar har yanzu ban tsira ba kin ga ki kwantar da hankalinki ai mun gode wa allah ma harbin da suka miki a wuya bai same ki ba gogan ki ya wuce in dai dan wannan ne in allah da za mu ci gaba da taya ki da addu'a ni dai abin da nake so da ke ki saki jikinki ki ci gaba da mu'amala da ƙawayenki kamar da yadda kika saba umma na gode sosai in allah yadda zan yi duk abin da kika gaya min na gode allah ya miki albarka amin umma To Zinat, ya ke da gidan? Gaskiya kamar gida ya kyau sosai. To shi in har gida ya miki, to ya zama mallakin ki. Amma fa gaskiya sai kin kula, sai kuma sai kin jajirce. kuma hagu gaskiya ne kuma na gode sosai allah saka da alkari to yanzu ba wani abu ne zan wuce to shi kenan mm, zan turo na direba na ya zo ya kawo miki wani su kan abinci a ai yau anan ma zan kwana mutum raka ka amma hello kamal ni kam kin nan suna gida dukansu ko eh duk suna nan to ki musu bayani in allah ya kai mu gobe da akwai inda za mu kwashe su mu kai su to shikenan an gama za a za a shirya su allah ya kai mu gobe yawwa na gode kashe kala kashe kala kashe kala lafiya kalau ya kuke aiki wala alhamdulillah shabu sabon shago <laughs> eh wallahi an kawo kaya yanzu haka ma am zan yi shiri zan je airport na ɗauko kayan amma kina ji na kin san da yake ana neman kayan kuma kin san yanayi na wannan ina zuwa na karba insha Allah zan tutura duwan da na san an yi min oda ko wani state zan tura insha Allah dan ba zan yi nan da su ba amma wanda kuka bani insha Allah zan to da shi nan da 2 hours kowa ya zo ya karbi nashi ya tabbatar ya zo ya karbi nashi kowa eh nan da 2 hours insha Allah kake da mhm. thank you ba da mazan yawa jinki kin ga abin mamaki hmm. sai na je shagon mary komai a shagon ya ban mamaki ba ta canja komai irin na zamani na ci gaba ban gane ba ban taba zaton shagon ta bane abin ya ban mamaki sosai kin ga habiba idan labarin ta ne ya kawo ki tun muna girma da arziki ki kwashi takalman ki ki yi gaba saboda ni duk wanda yake son mary bana na ƙaunar shi tsakaninmu kamar musa da fir'auna wai ban zace abin naku ya kai haka ba ni kan ƙawata Allah baki hakuri mu ci gaba da labarin mu ana kina da maki bata min rai ne a kiya hakuri me yayi zafi yau har haka de sadiq direba ya kawo miki lemu? Mm, ya kawo ok usman fa ya gyara wannan socket din da baya yi ya zo ya gyara bai ma jima da tafiya ba ok that's fine um ka yi haƙuri ji ina ta so in kira kuma ga baki ɗaya ina ta tunani sai na manta ban samu na kira tunani kuma tunani ina tunanin ko zan koma business ɗin da nake na baya kwantar da hankalinki inda wannan ne za mu duba mu ga me za mu yi akai to shikenan كشكلا كشكلا كشكلا كشكلا كشكلا كشكلا كشكلا كشكلا كشكلا كشكلا كشكلا كشكلا kashe kala kashe kala